adaba tv za ku ga na fara live lokacin karatu ya yi wanda na katse na ce zan zo in yi wannan bayani to yanzu kuma na fara adaba tv ba a ji to ban sani ba nan ma ba a ji ko kuma ana ji eh ban sani ba da Allah saboda wani sako ne mai mahimmanci nake so na isar da Allah idan ana ji a nan da Allah a rubuta mu in dai ana ji anan da Allah a rubuta mu saboda ina so na isar da sakonni na'am in dai ana ji da Allah a rubuta mu yawwa to abin da ya faru shine ɗazu ina jin bayan magariba ne na ga wani postin da aka yi a daba tv an rubuta cewa ko 'yan ɗariƙa ko bakwai mana adalci ya za a yi ko mahaukaci ko menene ya yi magana kuma ku kama mu da wannan magana? E, eh, haka dai something dai haka to yana ganin wannan postin din ni ne na deleting ɗinsa na goge ni ne na goge shi dalilin gogewar zan faɗi kuma zan yi wannan bayanin saboda waɗansu 'yan uwa su sani farko zan fara bayani saboda 'yan uwa su sani wannan feji wanda kaga an sa alkanawi ko sheikh alkanawi peji ne wanda akwai admis da yawa akwai admin da yawa a cikin pejin ba kome ka gani alkanawi ya yi postin ba shi yasa wani abin sai ka game shi ya yi kira na ka ce kaza sai ce ni ban ce ba sai ce ai a pejin ka aka gani so da yawa ina ji to gaskiya ba komai ne ka gani an yi posting a wannan pejin ni alkanawi da kaina na yi ba akwai cikin admin wanda bai taɓa zuwa live ba suna daga cikin masu kula da pejin kuma sukan yi posting su ma saboda suna da wannan dama amma ba sa yin live gaba ɗaya to shi yasa ba komai ka gani an yi posting a daba tv ko kuma a alkanawi kai har fejin malam bashir ba komai ne kaga an yi posting ba malam bashir a ce shi yayi akwai waɗansu waanda ba sa zuwa live amma suna da dama su posting abu na farko kenan abu na biyu shine wannan posting din da aka yi a daba tv ni ne na goge shi ina ganin sa ba a jima da yin sa ba na yi deleting ɗinsa abin da yake cikin postin ɗin a dunkule shine ‘yan ɗariƙa ba kai mana adalci don me yasa za ku kama mu da magana ta mahaukaci cewa ya ce ai da an turo shi a matsayin annabi ko saboda koyarwa da yake ko menene to abin da yasa na yi deleting ɗin wannan shine gaskiya ba kowa ne yake yin magana muke tankawa ba akwai wanda in ka tanka shi kai ɗin kai ne mahaukaci akwai wanda in yayi ka zo ka turo mana nan to ganin mu muke kai ɗin da kai postin a pejin mu kai ne mahaukaci shi yasa gaskiya na goge wannan abu akwai wanda in ya faɗi magana kai karan kanka ka san ba mai hankali ba ne to dan me wanda yake ba mai hankali ba zai je ya faɗi wata magana a can in kaga 'yan ɗarika suna yaɗawa wai don su kama ahli sunna da wannan abin su ce ga wani cikin kuma yayi sun jima ma ba su yada ba kai ahli sunna kada ka ce sai ka gamsar da yan bid'a cewa fa kaza mu ba laifin mu bane kaza ba mu muka aikata ba mutumin da yake neman ya kama ka da wata illa da wani kuskure da wani abin cewa don ya samu ya yi magana akan ka ai komai zai iya ɗaukowa shi yasa dai waɗanda kuka ga an yi deleting ɗin wannan posting ɗin da aka yi a daba tv ni alkanawi ni ne ne deleting ɗinsa dalili ku ne ba dukkanin wani hauka ba ne muke zuwa muke posting a mu in wani ɗan bid'a ya ɗauka a matsayin hujja ya jima bai ɗauka a matsayin hujja ba ina ruwanka akwai abin da in mai shi ya faɗi ka san mahaukaci ne to dan me mahaukaci zai yi hauka mu ka zo kai postin a pejin mu wallahi inda a ce mutum mai hankali ne zai faɗi abin da shi ya faɗi wala da nan za mu zo mu yi masa raddi da nan za mu zo mu sa shi mu danna muryarsa ya faɗi mai raddi na karatu to amma in mahaukaci ya yi hauka sai kai ka zo kai mana posting a pejin mu to mu a wajen mu kai ne mahaukacin shi yasa wannan posting din ni na goge da Allah kuma na tabbata admin kuna jina dan akwai wa'ansu ina kallon su a live din nan da Allah ba komai bane za ku gani da Allah ku zo nan ku sa mana a wannan pejin namu dan Allah in kuma kuka ki kuka ci gaba da kawo mana kowane shirme to wallahi za mu cire mutum a cikin admin kawai za mu cire mutum a matsayin admin don ba dole ne mu sa shi a cikin admin ɗin pejin mu ba saboda muna da tsari mu magana muke ta karatu mu magana muke ta hankali ta nutsuwa ta sanin ya kamata ba magana muke ta jahilci da hauka ba da haka wannan kashedi ne kuma waɗanda ƙila suke bibiya ku sani ba komai ne kaga an yi posting a ko a alkanawi ko a pejin malam bashir ya zama na cewa wajibi ne ko dole ne ya zamanto alkanawin shi ya postin ko malam bashir shi ya postin ko malam kakisi shi ya postin wallahi akwai waɗanda kwata-kwata ba su taɓa live ba ba sa zuwa su karatu live ba ku san su ba suna cikin wannan admin ɗin saboda haka kada ka zarge mu da mu ne ai maka mu muna da tsari kuma mu abu muke yi na nutsuwa da hankali ba na hauka ba kuma abu muke na ilimi ba na jayici ba kuma shaida ne Allah wallahi raina ya ɓaci da har aka kawo wannan shirman ma cikin fejin mu wallahi raina ya ɓaci kuma ni ba na ganin ma illa ga wanda ya yi abu saboda daman ai yana da illar mahaukaci ne ai sai zo ya yi hauka to kai da kake cikin admin din ka zo kai mana posting har kana wai yan dariƙa wai kar su kama ku da haukan mahaukaci to kai din a waje na, kai ne mahaukaci Allah ya sa mu dace shi yasa wannan shine sakon assalamu alaikum